an sake bude sansanin horar da masu yau kasa hidima na yola fadar jihar adamawa bayan rufe shi shekaru uku da suka gabata sakamakon rikicin boko haram bude sansanin na zuwa ne sakamakon nasarar da sojojin najeriya suka samu wajen murkushe ta'addanci malam muhammad abubakar shine shugaban hukumar kula da masu yau kasa hidima ta jihar adamawa muna da famanin kam dinmu yana damare akwai yan yan gudun hijira su ne a ciki dan haka nan din abin da muke da shi zamu yi amfani da shi sai dai kawai mu dan yi gyare-gyare eh, wurin kwanciyar su ta wurin tsaro kuma wanda shine rashin sa ne ya kawo rashin yin wannan abin sama da shekara uku yanzu haka a cikin kamfani na, akwai sojoji masu yawa akwai yan sanda masu yawa akwai jami'an farin kaya da yawa Don haka ina gaya maka daidai gwargwado duk wani abu wani tsare-tsare da za a yi eh, wanda daga gwamnatin tarayya zuwa ita gwamnatin jiha an yi na gwargwado na cewar a duba a ga cewa a wannan an yi abu wannan abun lami lafiya hukumar kula da masu yi wa kasa hidimar ta ce tana sa ran karban bakoncin yan bautar kasa dubu biyu da ɗari biyar a sansani na wucin gadi da ke kwalejin kimiyya da fasaha na Yola. Na ziyarci sansanin horas da masu yau kasa hidiman wadda aka bude da yammacin Talata, inda na iske ana yi wa 'yan bautar kasa daga sassa daban-daban na Najeriya rajista karkashin kulawar jami'an tsaro. Waɗanne irin matakai hukumar ke niyyar ɗauka domin kauda fargabar da wasu ke da ita sakamakon rahotanni na irin hare-hare na Boko Haram da suka rika ji ta kafofin yada labarai. Za mu kokari sun riga sun zo, kuma da wani tsoro a ran su zan musu bayani. A wannan lokacin zan tabbatar musu da cewa sun kuma gani an yi iya yi na shirin kare lafiyarsu zan kira kirawo shugaban inyamuran jihar adama ya zo nan ya gaya ma yaran nan cewa akwai fa inyamurai nan daga kudu maso gabashin kasar nan suna nan zaune cikin jihar adama duk da abubuwan da ake faɗa suna nan zaune suna kasuwancin zan kira kirawo sarkin yarban adama zai zo zai magana da kwamin ba nan ya gaya musu cewa nan fa da yarba da kai da mutanen da ba yan adama ba suna nan zaune kuma suna harkar kasuwarsu da sauransu na zanta da wasu daga cikin masu yau kasa hidimar da ke kawo ziyara jihar adama karo na farko cikin su akwai mu'azu muhammad daga jihar kano ni dai lokacin da na ji cewa an turo ni adama domin na tafi aikin bautar kasa da ina tunanin ma baran baran zo ba saboda ni ban taɓa zuwa adama ba iyakaci na wari a nan dai bangaren yankin iyakaci na dai kawai na san na taɓa na taɓa zuwa bauchi amma shine sai yan uwana da abokaina suka encourage ina suka ce ya kamata ko dan ma na zo na ga adama din na ga yadda yanayin bangaren yake ya kamata a ce na zo adama to shine ni ma na ce ai shawara da suka bani tana da matukar amfani shine na daure din na zo gaskiya da na yi shu adama ni idan ma taimaki da farko garin da na shi na da kyau daidai gwargwado sunana zangina ali kadawa duk dai rahotannin da ake bayarwa akwai boko haram akwai rigima ba kwanciyar hankali gaskiya ni ban tarar da haka ba na tarar da kwanciyar hankali a cikin garin adama yola kuma kowa yana walwala kasuwanci yana tafiya ma'aikata kowa yana dai komai cikin kwanciyar hankali da masu yau kasa hidimar za su share tsawon kwanaki 21 suna karbar horo kan kishin kasa kyautata zamantakewa da fahimtar juna tsakanin 'yan Najeriya. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.